الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا الله godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi wato na alwasayar mimbariya mun ga darasinmu na baya yadda sallah take da yadda manzo Allah sallallahu wasallama da sahabbai yadda suke abin da jinta da muhimmanci dunga ga hadisin imam bukhari yadda ya bayyana annabi yana yunkurawa ya yi wanka ya yunkura ya suma har wajen sau uku to bayan nan dai abin ya gagara ya umurta ya ce a gaya ma abubakar ya wuce mutane sallah ah, bayan mun kai wannan ƙarshen malam ya yi wata tambaya Ina cewa fa ma za hadasa ba da zari wato bayan wannan yunkuri da annabi ya yi har sau uku da ya ce a je a gaya mu abubakar ya yi sallah ta kulu sanyi da tu aisha aisha tana faɗi a wannan guri Allah ya da ita lamma waje da fi nafsihi khiffah lokacin da annabi ya ji a karan kansa sauki bayan ya bada umarnin aje ya ce aje a ja sallar amma bayan an tafi sai ya ji sauki shi ne waje da fi nafsi ne khifa an rangwanta masa ya samu takhfif wato a rashin a wannan abin da yake ji faraja sai ya fita yuhadi baina ne. yana daddafe a tsakanin mutum biyu hannunsa na dama ya dafa kafadar wannan hannunsa na agun ya dafa kafadar wannan ana tafiya da shi shi yi hadi? kowa da ya gane abin ko Aisha take cewa wa ka'anni kamar mani an zuru ila rijlaihi ina kallon zuwa ga kafafuwansa taqaddani min alwajhi da kyar suke takawa saboda sanani ku zauna a can ku zauna a can gaje ku kai kuna ta kan mutane to me za ku ga shigowa tun da wuri ai da ma mun sani da mun rage mu da a taqaddani min alwajhi wato ya tana ganin kafafuwan ta tana kafafuwan sa suna takawa da kyar saboda alwaja'u waja'u dai shi da ciwo irin na sarawa wanda yake ba da raɗaɗi da zafi walakin nahu sai dai shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'a haza kullihi tare da wannan dukkansa tare da ila salati ya fita zuwa ga yin sallah kuma zalika hakan din bai zama komai ba illa sai dai li anna makanata salati wato sai dai dan ya kasance matsayin sallah makanatan aliya matsayi ne wanda yake madaukaki mai girman gaske wa manzilatan samiya kuma masauki ne wanda sallah take da shi madaukaki baina da'irin ibadat a tsakanin sauran ibadoji bal malaiki ba haka ba ta'ammalahu sallallahu alaihi wa sallama ba da zalik wato annabi yayi lura da bayan haka wa huwa yalfizu anfasahu al-akhira wato annabi ya lura da hakan din muhimmancin sallah din bayan lokacin da yake shan numfashinsa na ƙarshe yana jawo numfashinsa na ƙarshe yana magana wai wadda hadhihi duniya yana ban kwana da wannan duniya din yana cewa li ashabihi ga sahabbansa hikaman liwasayahu yana cika wasiyarsa ta ƙarshe yana cewa as-salatu salata ko as-salata salata ma'ana ku nuzumci sallah ku nuzumci sallah wa kanat akhiru kalami wannan shine ƙarshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to Anas ya zo daga Anas kale yana cewa kana ammatu wasiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mafi gamewar wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama mafi gamewar ta ita ce hina hadarahul maut lokacin da mutuwa ta halarto masa ga wasiyar da yake wanda kuma ita ce gamamma as-salatu wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku rike sallah ku kiyaye ta wa ma malakat aymanukum da abinda hannunku ya mallaka na mata mata ku kiyaye su ka daina cutar matarka ka daina don wasiyar annabi ta biyu kenan daga sallah sai matarka wadda amana ce mai girma amma za a ga mutane ba ruwansu cutar matarsa yake zage cinci mutuncin ce ya wulakanta ta kuma babu dalili musamman a wannan zamanin a wannan zamanin ma da mazan da matan duka auren dai ana yin sa ne kamar bolewa ita kanta biyayyar ta babu shi kuma kansa karamcin ta babu ba shi da girma ba shi da kima ba shi da mutunci kamar yadda mijin shi ma bai da girma bai da kima bai da mutunci a gari amma annabi yadda ya dauki sha'anin mace da tausayin da yake har fa cewa yake khairukum khairukum bi ahli mafificinku a duniya wajen alheri shine mafificinku a wajen iyalansa da matarsa ta ba da shaidar mutumin kirki ne to mutumin kirki amma yanzu ka ga yanzu ya lamarin matan su ma ga sunan mazan ma ga sunan hatta ja ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama har sai da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yugargiru biha sadrahu sai da ya zama waɗannan kalmomin ana jin su kamar suna shakewa a cikin makogoron yana faɗan su yana shakewa haka yake faɗan su as-salatu wa ma malakat aymanukum har sai da aka je sa su yake fara kamar yana shakewa magana tana shiga tana fita saboda girman su wa ma yakadu yufidu biha lisanuhu har sai da ya kai harshen sa baya iya furtata amma amma sa yana fadin ta saboda girman magana as-salatu as salat ana wasiya ce mai girman da magana ce mai girma fasalatu ma da yake ita sallah hiyal mu'inu ita ce mai taimako allazi la yansu wanda taimakon ta baya rarrabuwa da milita an bai ga babu wani abin da zai taimake ka baya rabuwa da kai kamar sallarka domin a kabari ita ce abokiyar zamanka yadda ka san ana duci haka sallah take misali ka yi tun da in azhar ta zo za ka yi in la'asar ta zo za haka kuma su ma sallolin suke karba a cikin kabari wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo wannan ta zo fasalatu hiya almu'i sallah ita ce mai taimakon ka allazi la yansib la yanzabu kai abinda la yanzibu abinda baya rabuwa da kai wazzadu kuma sallah ita ce guzuri allazi la yanfadu guzurin da bai karewa an gane wal mu'inul ladhi kuma sallah ita ce abun mai taimakon kan da yujaddidu taqata ko wa zadul ladhi yazudu kan wato ita ce sallah ita ce mai taimakon ka da take jaddada wato gwargwadon ikonka da kuma ƙaruwa da guzuri abinda yake guzurtan da zuciyarka wajen imani ita ce sallah innaha miftahul kan ita mabudin taska ce allazi la yafni kaskar da taskar da bata karewa ita ce sallah an gane innaha in talaqatun min hududil waqi'i al-ard wato intilab ita sallah ita ce intilab mai tsallakar da kai min hududil waqi'il ard daga wani iyakoki da suke afkawa cikin ƙasa as-sagir wanda yake karami ila majalil waqi'il kauni al-kabir wato ita ne take tsallakar da kai zuwa majal wata majuya alwaƙi mai afkuwa alkaunin kabir wanda take mai girman gaske ma'ana sallah ita ce mai cire ka daga wannan duniyar karama zuwa ga matattara ko makoma mai girman gaske ita ce lahira an gane inna ruh ita ce rai wannada kuma ita ce raba wazzilal ita ce inuwa fil hajira wato a cikin zafin ranar tashin alkiyama kuna dai ganewa ko ita ce ro rai ita ce raba mai sauka ita ce inuwa fil hajira wato a zafin garjin rana na tashin alkiyama sallar ka ce za ta kubutar da kai da wani innaha lamsatun haniya wato ita wata shafa ce ta tausayi lil qalbil mu'tid daga zuciyar da ta gaji al-maqdud wanda ta sha wahala an fahimta wato sallah ita ce mai tausaya maka kenan a lokacin da kake cikin wahala inna hazadu tariq ita ce guzurin hanya ta tafiya an gane wa madadul arwah kuma ita ce mai ƙara marinka wato fadi wajen bin Allah wa jala'ul qalbi kuma ita ce mai fitar da bakin cikin zuciya kiftahul qalbi ita ce mabudin zuciya ko kuma ka ce taftahul tana buɗe zuciya wa tusiqu sila kuma tana karfafa abotarka da ubangiji ita ce sallah wa taysirul amri kuma tana sauƙaƙa al'amuranka a rayuwa duk dai wannan sallah ce da wannan aikin kaga ko wanda bai tsaye da ita ba ya shiga uku kenan wa tushriqu bin nur kuma ita take haskowa daga cikin cikin jininka ta hasko hasken ta cikin fuskarka an gane shi za ga masallata tana fitar da annuri wa tufilu bil aza kuma ita ce ke kwalalo da tausayi ainihin kalmar aza wato to abin nan ta'aziyya ce an gane ita take jawo ko take koro maka da tausayi domin kalmomin ta'aziyya duk na tausayawa ne wasalwa kuma ita ce raba abin nan wato durdin abinci abin nan wanda ake zuciya take ci an gane an san darab ko abin nan abinda ake cewa manna da salwa ko darba yawa to ita ce darbar zuciya wanda take ciyar da zuciya saboda jikin dan adam yana buƙatar abinci da irin su tuwo da nama da 'ya'yan itace zuciya kuma tana buƙatar darbar imani shi take ci ta rayu warrahatu kuma sallah ita ce hutunka wal itma'annan kuma ita ce samun nutsuwarka wali ajli hadhihi al makana dan wannan matsayi da sallah take da shi arrafi'a an gane don wannan matsayi maɗaukaki da sallah take da shi kanat awwalu shay'in yus'al anhu ita ce za ta zama to farkon abin da za a tambaye ka yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama kama fi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasib farkon abin da za a yi maka hisabi ko a tambaye ka alaihin abdu a kansa za a tambayi bawa yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama ita ce as-salah sallah fa in salahat idan sallar ta yi kyau salaha sa'irul amal dukkan sauran ayyuka sun yi kyau wa in fasadat idan kuma sallah ta baci to fasadat sa'iru amalu dukkan sauran aikin sa kuma sun baci wa ma yadullu ala azmati ulu ko abin da yake nuni a bisa girman sallah wa uduwi manzilati salati da kuma daukakar matsayin sallah baina sa'iril ibadat a tsakanin wato ibadoji abin da yake nuna girmanta da matsayinta da ɗaukakarta an gane cewa annaha ita sallar da shi sama'i an farlanta ta ne a sama domin a nuna maka ibada ce maɗaukakiya, an gane lailatul isra wato a daren da aka yi isra'i da annabi an farlanta sallah ne a can sama wal mi'raj wannan yana nuna maka ɗaukakarta girman matsayinta litakuna domin ita sallah din ta kasance mi'rajan tunda sai da aka yi mi'raji aka hau sama to mai yin ta kuma shi mumini ta kasance ita ma mi'rajan mahauhawa ce li kulli mu'minin musalli ga dukkan wani mumini da ya sallah to shi ma ana daga darajarsa kamar yadda sai da aka daga annabi aka yi iraji da shi aka farlanta ta to haka ita kuma sallah za ta yi iraji ita ma da mutum mumini an gane yarki bi hafi sama da ita yake hawa sama shi zama Allah ce ilaihi yasa abul kalimu tayyib an gane kullama istabadat bihin shahawatun nafsi duk lokacin da sha'awar rai ta taso to sallah kuma sai ta maganin sha'awar rai ta hau da shi daraja fatasmu biha dan haka sai ya hau da ita shi mumini ko kuma ita sallar sai ta hau biha da ita nufusuhum wato rayukan masu imani kulla yawmin khamsa marrat dukkan wuni sau biyar take hawa da muminai tana hawar da darajar su ita sallah wa ma zalika ma laysa tare da haka tajidul kasiru zaka samu da yawa tajidul kasira zaka samu da yawa cikin mutane hawa nuna biya suna wulakanta sallah din ma annaha silatu tare da cewa ita sallah ita ce tsani bainal abdi wa rabbihi tsakanin bawa da ubangijinsa man aqama ha wanda ya tsayar da ita aqama din ya tsayar da addini ne daga ya tsayar da ita ya tsayar da addini an gane na'am to wadda ga mutane su nemi ilimin yin sallar karkarin ka yin sallah kawai da jahilci wannan ko ba amfanin da za ta maka na jin mai kawai ma haka ce ko ce wa mallam ya arifa da kawai wanda bai san waɗannan ka'idojin ba fa ba salatuhu sallar sallarsa ta bace cacciya ce kuma yau musulmai ba sa tambaya ba sa karatu haka suke sallar da yawa ibn al-qayyim kama cewa yi bayan sallar ma ta baci kai zunubi bayan ba a karbe ta ba kuma kai mai zunubi saboda wai cewa akai ka san Allah kafin ka bauta masa rashin ka je ka san Allah laifi da kai zunubi sannan kuma kai baka sani ba to ta baci Allah ya sauke mana Allah ka shirya mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na'am ranar asabar a Allah ya kai mu Allah ya sanya albarka Allah ya haɗa tsakaninsu cikin alheri kafin yanzu ramadan ya zo za a yi shigar da mata yana gabta da shigowa na'am to maganar kudin tafi dokta yake ban gane mutane su biya ko zan na tashi dogon da ke an gane ya yau ma an cika kuma da shi aka

اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشئا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين